أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna da miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta 29 ko 30 ne. Na? To, ga watan ɗaya al-Muharram, shekarun hijira 1439. ci gaba da daukan darasi a cikin wannan littafi umdatul ahkam na abdulghani al-maqdisi rahimahullah za mu tashi akan hadisin da yake karantar da ainihin wato alhiba alhiba idan aka ce alhiba shine kyauta malam ya sa masa unwani yake babul hibati to kyauta a shari'a shine tamlik at-tamliku fil hayati bila iwari ka mallaka wa mutum abu wanda da kai ke mallake da shi ka ce ga shi na baka ba tare da wani abu da ya maka ko ya baka ba shi ake kira hiba kyauta to lafazi na alhiba yana ɗaukan nau'o'i akwai wanda a larabci akan ce da shi alhadiya kamar yadda akan ce alhiba akan ce alhadiya sannan akwai wanda za a ce as-sadaqa ana cewa al dukkansu wani abu ne wanda in aka yi amfani da lafazin abinda da kai ne ke mallake da shi zai fita kuma shiga mallakar wani. To sai dai akwai bambanci a wajen manufa. Idan kawai mutum ya ce kyauta, ita kyauta wani abu ne da ake yinsa domin soyayya. ma qusida biha tawaddudu ila al-mawhubi lahu abinda aka yi shi da nufin danƙon soyayya kawai ga wanda aka ba kyauta ce saboda soyayya to sai dai akwai kyautar da ake yin ta ta ɓangaren soyayyan da ya halatta akwai kyautar da ake yinsa ta hanyar soyayyar da ta haramta. Sonsa kake don Allah, sai ka ba shi kyauta, wannan ya halatta. Son ka kake don yana waka ko ya iya rawa, ko don yana ƙwallo mai kyau, ya iya kama ƙwallo. ko dai abin da ya kama da irin ayyuka wanda suka shafi sabon Allah soyayya ta shiga tsakanin su har ka ba shi kyauta to wannan haramtattar soyayya ce haramtattar kyauta ce an gane wannan ko to amma duk soyayyar da ta shafi don Allah ko don zumunci duka kaga don Allah ne ko kuma kyautar da za ka yi wa maƙiyi don ya dawo ya zama masoyi. Wannan duka ya halatta. Idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyun hamid. Wanda idan ana hakan din wataran sai a dawo ya zamanto ba maƙiyi. makiyin naka sai ya dawo masoyi dalilin kyauta da take shiga tsakaninku. To sadaka kuma idan aka ce a sadaqatu ma da biha mahadan thawabul akhirati shine abun da aka yi shi don neman ladan lahira shi musamman sadaka dama da nufin neman ladan lahira kawai ka bayar, sadaka sunan shi. Kyauta kuma akwai na zumunci, akwai kuma na kyauta don mutum ya burge ka yana addini kyauta, ko kuma don abokantaka sai ka bashi, ko don jan hankalinsa ya gane addini, kasan wani in yana wasa da addini ma kai mai kokarin addini ne kana jan ka kana bashi kyauta shi ma sai kaga yana addini to akwai irin wayannan kyaututtuka dukkansu kyaututtuka ne da suka dace wannan duwan da Allah ya hore masa yana da abin da zai kyauta yana yi wa irin wayannan wayanda ba sa kokari a addini sai kana musu kyauta to za ka ga suna kokari don jan hankali wannan shari'a ta yadda an gane ko to sadaka kuma dama musamman ita an yi ta ne don neman ladan lahira ita ce ake cewa sadaka a to kuma akwai wasiya mutum bai da lafiya sai ya ce idan Allah ya sa na rasu na bawa ne kyautar gida kaza ko mota kaza ko kuma gona kaza ko fegina na unguwa kaza to kaga wannan kyauta ce a iya amma badal maut bayan na mutu kaga idan ya tashi bai mutu ba ba dama a dauka a bashi an gane wannan ko kaga shi ma kyauta ce amma ita takan yi aiki ne bayan wanda ya yi ta ya mutu yace idan Allah ya sa na rasu gida kaza kar a sa shi cikin gado a bawa ne ko kuma gona kaza a bawa ne ko fegi na na unguwa kaza a bawa ne ko kuma a cikin shaguna na a barwa wani shago ɗaya ko da bai ambaci wanne ne ba ko ya ce mai nomba kaza wannan duka kaga nau'in kyaututtuka ne sai dai akwai bambanci to akwai kuma kyautar bashi hibatul dain mutum ne ana bin sa bashi sai kace wa wanda yake sa din ni kake bi wani na biya ma kaje zan biya ma wannan bashi ba a binka daga yau kaga kyauta ce ita ma amma kaga nau'inta daban ba ɗauka kai ka bashi ba biya masa bashi kai Hibatu dayin kenan wannan shi ma nau'i ne na kyauta akwai kuma hibatul qarabati kyauta ta dangantaka hibatu atsawabi kyauta ta son ka matsi mutum kuma ka ɗan samu wani abu za ka je gaida wani kansulan ƙauyen sai ka je mar da ƙaton zakara kai fa a gidanka ko tarwaɗa ba a ci Ka je ka ce masa ga wannan ayiniya ah, to ai ba haramta ba ko ba hana ba kyauta ce ita ma amma tana haɗe da ɗan bara-bara ko? to yana da kyau hakan ba laifi shari'a ta ba mutane tausi an watsa don kana kuntata muku domin hakan shi ne zumunci ko? tsohuwa ce za ta je gaida wata a gari sai ta je mata da busasshiyar yakuwa da busasshiyar kuɗewa irin abunsu dai na ƙauye, ko ita kuma da ta je aka haɗo mata sabulai da gidajen magi da galon-galon na manja da waye-waye aka bata, da ‘yan ne na zannuwa, da ‘yan kuɗi. Kaga lokacin da ta zo ana ta godiya har da wahala haka, eh. ce ba komi. <laughs> wannan ma kaga kyauta ce daga cikin abin da ake ce matsa kyauta hadiya hiba to idan aka ce kyauta ta danganci wa'annan abinda za ka ba mutum don ka samu ƙari ko kuma wanda za ka ba shi don soyayya ko wanda za ka yi don zumunci ko wanda za ka yi don jan hankali to sadaka kuma dama musamman an yi ta ne don neman ladan lahira zalla sadaka ita kuma sunanta sadaka an gane wannan wasiya kuma ana yi kyauta ce amma sai bayan na mutu za a ba wani abu kaza to sai kuma aro shi ma nau'in kyauta ne amma shi amfanin abun za ka kyautar mishi. Ba ni aron fartanya, ka ba shi kyautar amfanin da zai yi da ita a wannan yini. Ban aron mashin ɗinka do Allah zan je wuri kaza. Kaga ba wai ka ba shi shi ka mallaka masa ba. Ya bambanta da tamlik. Ba wai ya mallaki abun ba ya samu fa'idar ka ba shi kyautar wannan hawan da zai yi. an gane ko duk abun da ka ba mutum ya je ya yi amfani da shi ya dawo ma kaga shi kyauta ce amma ta fa'idar fa'idar ka ba shi kyauta ba abun ba duka wannan nau'i ne na kyaututtuka sai dai bambancin sunayensu to kyauta takan jawo soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta hadu ku yi kyauta sai ku so juna in kuna yi wa junanku kyauta za ku so junanku. A idan danginka ne kake musu kyauta za su so ka, idan makwabta ne ma kake musu kyauta za su so ka, ko da gidanka ne kake musu kyauta za su so ka. To, ita kyauta takan jawo soyayya kamar yadda annabi sallallahu Alaihi wa alihi ya ce to shi ya sa malam ya ce babun hibati babin kyauta an umar radiyallahu ta'ala an hukali hamantu ala farsin fi sabilin lahi fa’aba a hulladi ka na inda hu fa’arattu an ashtari yahu wazanantu annahu yabi uku bi rufsa فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك فإن فإن فإن أعطيت فإن أعطاكه بدرهم فإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيه عمر رضي الله تعالى عنه ya ba da kyauta wannan ana nuna maka nau'in inda ake kyauta sannan kuma a matsayin sadaka amma fi sabilillahi abinda ake ce masa fi sabilillahi zaka ba mutum saboda yana aikin addini sai ka bashi wani abun da in ka bashi wannan abun zai taimaka masa wajen yin aikin mutum ne yake jihadi a wancan lokaci yana da buƙatar doki sai aka ba shi doki ko aka ba shi takobi ko aka ba shi mashi ko aka ba shi kwari da baka a wancan lokacin kaga abu ne da yake zai taimaka masa wajen gudanar da wannan jihadi na fi sabilillahi ko to kamar yanzu ne mutum yake yin jihadi fi sabilillahi sai ka taimaka masa da irin nau'in abubuwan da ake amfani da su a yanzu kamar motoci babura da dai shauransu wanda su ne ake hawa ake ainihin gudanar da ayyuka na fi sabilillahi in aka ce fi sabilillahi ya shafi karantaswa da'awa wa'azi da duk wani aiki na fatawa wanda ya shafi addinin musulunci zai ci gaba wanda in babu shi sabilillahi zai toshe to ana kiransa sabilillahi babban sabilillahi shine karantaswa don kafin a fara jihadi sai da aka shekara goma sha uku da ɗan wasu watanni ana yin jihadi fi sabilillahi ta hanyar karantarsuwa kawai don jihadin da aka rika yi a makka gaba ɗaya babu fada ba takobi karantarwa ne kawai shi ne fi sabilillahi na farko to da aka dawo madina kuma aka fatsa shi da fi sabilillahi na wa'azi da karantaswa da kuma fi sabilillahi na jihadi an gane wannan ko to sabilillahi sadaka ta gefen sabilillahi yana da ƙarfi kuma in ka bayar ba dama ka karbe Umar ibn al-Khattab yace hamaltu ala farsin na ɗora wani bawan Allah akan doki na bashi shi fi sabilillahi don ɗaga addinin Allah fa ba'ahu sai na ga baya kulawa da dokin duk ya lalace fa aba'ahu allazi kana inda wannan wanda dokin yake wajensa sai na ga ya lalata dokin ba kiwo sosai faratu an ashtariyahu tunda na riga na bashi fi sabilillahi ba dama in ce kai dokin nan ba ni ba wani a'a ya riga ya zama nashi to amma hikima ta Umar sai yace yi niyar da in ce ya sayar mini faratu an ashtariyahu don na san shi in garma ne gashi nan kuma ya lalace to sai nayi nufin in saye shi wazanantu annahu ya bi ruksa kuma na tabbatar da cewa lalle in har za a sai da wannan yanzu zai yi arha don za a ganshi kamar lalatacce kuma ni na san sirrin kayana in ya koshi zai koma in garma don haka tunda za a sayar da shi da sauki da na yi niyyar in saye shi in sake kiwonsa ko in ba wanda zai kiwata shi amma saboda me saboda aiki na addini komi za ka yi ka tambayi masana addini a lokacin dai ba wanda ya san addini sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma wanda ya karanta daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Sai dina Umar yace fa altun nabi sai na je na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la tashtarihi kada ka saye shi wala ta utfi sadaqatika kada ka yadda ka koma ka karbe sadakar da kai yi sadaka kuma ka karbe fa in atakahu bi dirhamin da dirhami ɗaya zai baka shi a matsayin dirhami ɗaya zai sayar maka shi karka saya ko dirhami ɗaya ne karka saye shi karewar dai sauki kenan fa innal aida fi batihi mai komawa kyautarsa kal aidi fi qaihi kamar mai komawa amansa. Mutumin da zai yi kyauta ya dawo, to yayi kama da mai amai ya lashe. In ka riga kai wa mutum kyauta, ko kai ka ba mutum sadaka, to kar ka koma, ko sayan abun ka ce za ka saya. Kar ka ga ya kai shi kasuwa ko ya sa shi a kasuwa ka ce ina so. Ga shi dai ba wai ka ce ya maido ma ka kwace ba sai za ka yi to ai ba zai yi daraja ba agunka yaushe zai dade ana ja ni na baka sadakar mota kuma ka sa ta a kasuwa Fosil na zo na tsaya na ce ina so za a yi ta yi hudu kuwa ba sayar ba sai ka tafi ce ya cuce ni wallahi yanzu da ba shi bane za ka yi kaza eh <laughs> Tokar ka saya ko da da tsada za ka saye ta zai ce don kai ne Tokar ka sayi abin da ka riga ka ba da sadaka kar kuma ka kwallafa ma ranka a kan shi balle kuma gori gori shi ma matsala ne ka ba mutum sadakar abu kuma ka dawo kana gori nan fa da kaza ne kai ni nake maka kaza nan fa ka kasa samun kaza sai da na ma kaza Allah ya ce to an bata sadaka ta baci in an yi gori wala tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku ɓata sadakokinku da gori da cutaswa man shine gori cutarwa kuma sai ya fita ya wuce yana burge mutane ce ya abun kawai ka bar dai kaza a cikin gashinta hmm? eh sai ka fallasa shi kaga ka cutar da shi inda ɗari ya wuce da ita yanzu ya koma sittin ka zubar mar da arba'in ko kuma ka ba da arba'in sittin ta zubi to cutarwa ce kar ka yi masa haka la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu an-nas sai ka koma lahira baka da komi kamar wanda yake badawa don riya kaga mai bada abu don riya bai da komi sai dai ayi abin da mutane suka gani suka fadi to in kai ma ka bayar don Allah sai ka zo kai gori ko ka cutar da shi ka fallasa shi a gaban mutane ni nike mar. To, da bai da komi sai da na mar, to wannan duka in kai haka ka koma lahira kamar mai yi don mutane, kallabi yun fi kuma da huriya annasi. Kaga wanda yake yi don Allah shi ne wanda yake da imani da Allah, wanda yake yi don riya shi kuma ba don imani ba ne. shi yasa yace kallazi yunfiqu malahu riya annasi wala yu'minu billahi ka gani Allah ya kare mu to don haka sadaka idan ka ta musamman wanda ka yi fi sabilillahi to kar karka sake koma mata kar karka sake ambatonta a matsayin kayi ko kuma kaza ka hari gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayidina umar ko dirhami ɗaya ya sai da ma dokin nan karka sake sayan shi domin ka yi daidai da kare shi yake amai ya koma ya ci kayansa to kaga mutum kaga yana amai yana shanya amansa dai ba a kiransa cikin masu hankali mahaukata ma ba kowa yake amai ya ci ba mahaukatan ma sai wanda ya riƙa za ga ya yi amai ya ci yawanci sun yi amai wucewa suke to kai ka dawo kana amai kana tanɗewa. to kaga al'amari yayi nisa a haukan ma kai babba ne Allah ya sauƙaƙe wa an ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al'aidu fi hibatihi kal'aid fi qai'i kaga mai komawa kyautarsa kamar mai komawa amansa wa fi lafzin fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi mutumin da zai koma wa sadakarsa kalkalbi kalbi yayi kama da kare ya yaqi'u da zai yi amai summa ya'udu fi qai'i sannan ya koma ya shanya ama Allah ya kare don haka sadaka fi sabilillahi tana daga cikin manya-manyan ayyuka da addinin musulunci yake yake nema mutane su ci gaba da yi don aka ce fi sabilillahi to shine sadaka wanda kai don daga addinin Allah sadaka fi sabilillahi shine don daga addinin Allah ta bambanta da sadakoki da aka yi don taimakawa wani fakiri ko miskini ko na zumunci ko na jan hankali wajen jawo eh, soyayya ko dai abin da ya kama da irin wayannan wannan shi na fi sabilillahi ne don Allah kai don daga addinin Allah don addinin Allah ya daukaka wayancan duka idan aka yi su in ba addini zai zama aikin banza kyautar da aka yi don zumunci da wacce aka yi don soyayya da wacce aka yi don jan hankali da wanda aka yi don kore adawa da dukkansu in aka ce ba addini ba su da fa'ida to idan kuma addini ya tabbata su din kuma za su zo su tabbata don addini zai sa a riƙa yin irinsu to don haka kaga fi shi ne a gaba Allah taimake mu <coughs> wannan gefen kyauta to sai kuma kyauta tunda an ce akwai nau'i na zumunci nau'in kyauta na ƙaraba na kusanci wanda an ce akwai kyautar da za ka yi wa danginka makwabtanka mutanen gidanka to hatta ƙyaƙya ana musu kyauta shi ya yasa malam yasa unwani yace babu al'adli bainal auladi fil adiyati babin da yake nuna lallai ne a yi adalci tsakanin ‘ya'ya in za a yi musu kyauta. Kada a riƙa nuna bambanci tsakanin ‘ya'ya lokacin da za a yi musu kyauta. Wannan ɗanka ne, wannan ma ɗanka ne. wannan ma ɗanka ne wannan ma ɗanka ne wannan ƙyarka ce ita ma waccan ƙyarka ce to in za ka yi musu kyauta ka yi musu bai ɗaya an gane wannan to inda malumma suka yi khilafa shin adalcin shine ka yi kamar yadda Allah ya yi lokacin da ka rasu za a raba musu lizzakari mislu hazzil unsa yayi su malamai akan suka tafi akan haka suka tafi idan ka zo za ka bai ‘ya'yanka kyauta muhimmiya idan ka zo ka baiwa mazan dubu ɗari biyu ‘yan matan kuma he ka ba su dubu ɗari ɗaɗɗaya wayansu malamai haka suka ce suka ce akwai wanda ya fi Allah adalci ne tunda haka Allah ma ya raba musu Dan ya san hidimar namiji ya fi hidimar da ya mace za ta yi domin ita ya mace ko da yaushe ƙarƙashin wani take daga tasowar ta dai tana ƙarƙashin mahaifinta ko yayanta ko wani babbanta ko tana hannun wani ƙaninta ma takan koma ta lankaye mishi haka kuma idan ta shiga ɗaki na mijinta shi ne zai mata komi ita ko da yaushe tana ƙarƙashin riƙon wani har ta dawo ta tsufa ma tana ƙarƙashin riƙon ‘ya'yanta. Ɗanta ne zai mata komi, ita ko da yaushe tana ainihin ƙarƙashin a mata hidima. Shi ya sa Allah sai ya ba ta kashi ɗaya, namiji kuma sai aka ba shi kashi biyu. Arrijalu ƙawwamuna alan nisa'i, don maza suna da ƙarfi akan mata don su ne suke kashe kuɗi. a komi bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfa'u saboda fifita wadda Allah ya yi wa sashen maza da sashen mata da irin abunda su mazan suke yi na kashe kuɗi duk wani gida garkeke in ka gani in dai za a gina don a shigar da bayin Allah a zauna kyauta to namiji ne mace kuma in ta gina 'yan haya za ta sa eh in aka je gidan haji hajiya wance ce ko dai ita ɗin ne take ciki ma to akwai yanda abun yake in kuma ba haka ba to ‘yan haya ne namiji kuma to shi shi ne a ciki da iyalansa an gane wannan ko ya yi don iyalansa mace ba ta cika yi don iyalanta ba sai in ta ɗauro ana yi akwai masu yi, amma galibi abin da ya fi yawa maza ke ginawa don iyalai su zauna. In ka ga mutum ya galabaita a kasuwa yana so ya samu abin da ya tsaya don a ci a gida, mafi yawa akwai wa'yanda sukan yi matan, amma idan aka kuskure shari'a. amma yawanci maza ne za ka ga mutum ya galabaita don bai samu abin da za a ci a gida ba. don su ne suke kashe kudi don wa'yansu su ci to shi yasa sai aka ba su kashi biyu mace aka ba ta kashi ɗaya rabo daga Allah to sai nan malamai suka ce a wannan bayan babansu ya mutu gado ne amma kyauta baban yana raye ‘ya'yan suna raye kowa yana nan za ka ba su kyauta to in ka tashi ka ba su mm, awwal dubu ɗari ita ma aisha ka ba ta dubu ɗari in ka ba wannan dubu hamsin ita ma ka ba ta dubu hamsin jumhur akan haka suka tafi an gane ko to akwai inda malamai suka ce ana iya a fifita ‘ya'yan wani ya fi wani lura da lalurar da wani yake da ita a cikin ‘ya'yanka watakila wani makaho ne yana da matsala ba zai iya fafutukan nema kamar sauran ba to duk sanda ka samu shi sai ka bashi abu mai kauri saboda larurarsa ko bai da lafiya yana da yawan jinya to in ka tashi kaga za ka ba shi kyauta mai yawa saboda yana da larura ko kuma shi yana da nauyi iyalai yake da su da yawa kaga idan ka tashi kyauta sai ka ba shi da yawa saboda yawan iyali da yake da su kaga babu laifi malamai suka ce hakan ba laifi ko kuma shi ɗalibi ne yana karatu za ka iya ɗaukar abu ka ba shi don ci gaba da karatunsa ko da baka ba sauran ba malamai suka ce ya halatta ko kuma shi yake kula da wani ɓangare na dukiya sauran kuma galantoyi suke to kaga wannan dole ne a ɓantara wani ɓangare a bashi don idan ka mutu da haka shi ya sha wahala ya tara dukiya sannan su suna galantoyi kuma an zo rabon gado a raba musu daidai to shi ya halatta ka bashi saboda yana daga cikin haƙƙi tunda shi yake kula da wannan abu kuma shi yake a'a duk abin da aka ce a yi shi yana yi shari'a ta yarda ka keɓe shi da irin wa'annan kyaututtuka amma haka nan dukkan ƴaƴanka masu da'a ne masu biyayya ne duka kowa ka raba musu aiki kuma kowa yana aikin da ka sa ‘yan matan nan suna karatu kamar yadda kake so kowace ta nazu kamar yadda kake bukata, to lokacin da ka tashi za ka yi musu kyauta, ga shi a unguwa kaza da aka buɗe na saya muku feguna kowa fegi ɗaya. Suna nan rukuninsu guda. Kowa fegi ɗaya mazan da matan, wannan babu laifi ka yi haka, ko kuma gashi ga dubu ɗari ɗari. kowa ya share gumin goshinsa da shi wannan ya, ya halatta kuma yana da kyau kai adalci a nan karka ware amma kai wani kai dubu ɗari da hamsin gashi a sai ka sa su tsane shi sai ka sa gaba tsakani amma ka ba su duka kuma ka yi musu addu'a Allah ya muku albarka duka ku ku haɗa kai ku daina gaba kaza kaza da shauransu wannan zai sa su so juna an gane wannan ko amma idan suka gane kana yi wa wane su baka musu to wane nan fa zai zama abokin gaba a gosu kuma ba su ma son shi kuma kai ma ka za a yi watara kaga ka haddasa me wata kofa wanda shaidan ya shigo gidanka shaidan kuma in ya shiga gida bata shi yake to don haka ka yi ƙoƙarin da za ka yi kaga ka haɗa kan ‘ya'yanka ta hanyar kyauta daidai sannan kuma su ma su gane baka wariya to a nan ne sai su ji suna son ka dukansu sannan suna son junansu sannan idan wani, wani ya samu su ma za a ga yana ƙoƙari ya taimaka wa ‘yan uwansa duka saboda haka baba yake yi ko da ka mutu yayansu sai kaga ya rike su kamar yanda ka rike su to amma wataƙila yayan baka masa sai ka mutu to wannan da kake son fa ya shiga uku ba zai samu gata ba zai samu gata ba to kaga shi musulunci maslaharsa tana da faɗi, yakan baka maslahar rayuwar duniya ya baka maslaha ta rayuwar lahira babu al'adali bainal auladi fil adiyati an nu'man ibn Bashirin qala nu'man ibn bashir sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ɗan sahabi ɗan sahabiya. Kala yace ta saddaka alayya abi bi ba'ri babana ya sadaukar mini wani ɓangare na dukiyarsa. Faƙalat ummi sai mahaifiyata ta ce, wanda wannan mahaifiyata ana ce da ita umaratu, bintu rawaha. Ita ma kaga sahabiya ce. Ta ce la'arba ban yadda da kyautan nan ba, don ba ta da shaida, ba tabbas, ba mamaki in ka mutu a dawo a ce ba a yadda da kyautar nan ba a je manzon Allah ya tabbatar da ita tukunna ya zama shaida in tabbatar da e eh, lalle yanzu abu kaza ya zama na ɗanawa ne hatta ya shahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai in manzon Allah ya shaida a kan wannan kyauta tukunna amma in bai shaida ba to shi shikenan ba za mu yarda da wannan kyauta ba a je a kai labari wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fan laka numanu yace sai babana ya tafi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li yashhidahu ala sadaqati don ya shaidar masa don ya sa ya zama shaida akan wannan sadaka da aka bani inji numanu faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afa'alta haza bi waladika kullihim kayi irin wannan kyauta ga 'ya'yanka duka kowanne a 'ya'yanka haka ka masa ƙala sai ce a'a nu'man ne kawai na ba ƙala sai ce to ittaqullah ku ji tsoron Allah kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi in zai yi abu yana so ya game al'ummarsa duka maimakon ya ce ittaqillaha fi auladika hmm. sai ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa'adilu baina auladikum ku yi adalci a tsakanin ‘ya'yanku. Maimakon ya ce, Ittaƙin laha wa'adil bai na auladika, ka ji tsoron Allah ka yi adalci tsakanin ‘ya'yanka sai ce, Ittaqullaha ku ji tsoron Allah, wa'adilu ku yi adalci bai na auladikum tsakanin ‘ya'yanku, kaga lamiri ya koma ga al'ummarsa gaba ɗaya, yanzu ba ta Numanu kawai ake ba. Numanu bin Bashir ya ce, Faraja a abi, sai babana ya dawo, farar da tilka sadaka, <coughs> sai ya mai da wannan sadaka. yace wannan sadaka babu ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da ita ba shari'a bata amince da wannan kyauta ba wa fi lafzin qala fala tushhidni idan da yace masa kayi wa kowa cikin ‘ya'yanka irin wannan kyauta sai yace ce a yace to, in ku haka ne karka sani shaida, ni bana cikin wannan shaidar. fa inni la ashhadu ala jawri ni bana shaida zalunci bana shaida akan zalunci ana ai ka zalunci sauran wa fi lafzin fa ashhid ala hadha ghairi kaje ka nemi wani ba ni ba ka sashi shaida ni ba zan yi ba to wani dottijan za a lalubo manzon Allah ya ki kaga wannan kyauta dai sadaka babu ita kenan to shine sai aka soke wannan sadaka to adalci wajen yaya yana da kyau karka ware wani kana bashi wani kuma baka bashi ko ilimi ne zaka ba yayanka ka ba su duka yaya mata ka ba su ilimi har san da za ta yi aure ta fita daga hannunka hakkinta ya koma wajen miji, ka gane? ‘Ya'ya maza kuma suka ci gaba da ba su ilimi, kyauta ce daidai kuma sai in ya kangare da kansa. Shi kuma daga ya balaga kayi kayi ya kangare, shi kenan yanzu yana da fayil ɗin sa yi. To kayi iya abin da za ka iya yi, annabawa ma akwai wanda ‘ya'yansu suka gagare su. Kai ka isa ka shiryar da wanda Allah bai shiryar ba To, don haka idan kai iya abun da za ka yi, ya gagare ka Allah ya gani, amma baka taɓuka ba, eh. to Allah ya san baka taɓuka ba, don haka abin da zai same shi zai same ka ranar gobe kiyama. Don Allah sai da ya umurce ka ka kare shi kare shiga wuta sai ka ce an ki. Ku an kun wa ahlikum nara sai baka yi ba, to nan kam akwai tambaya da Allah zai maka, amsa kuma za ta yi wahala. Don haka lalle ne mu ba ‘ya'yanmu ilimi kamar yadda muke sha'awar mu musu kyauta ta rayuwar duniya to musu kyautar lahira ma kyautar da tafi daɗi yaron katun yana ƙarami yana fara koyon abu ka saya amma ɗan ƙaramin keke ko yana hawa daga nan a saya masa babur mai kyau har ya kai ga yana sayan 'yar mota ana bashi yana hawa gatan duniya to irin wannan riguna masu kyau-kyau ana ba shi ‘yan kuɗi yana jefawa a jihu, to lalle ne a ba shi ilimi, sannan a ba shi tarbiyya, a nuna mar masallaci, a nuna mar makaranta, a nuna mar girmama manya, a nuna mar girmama iyayensa, girmama yayunsa na gaba da shi, kar a ɓata shi da shagwaba, kar kuma a nuna masa rena talakawa. a matsayin shi na shi ɗan masu akwai ne ko ɗan sarki ne shi ko ɗan wani wakilin gari ko ɗan ciyaman ne shi ko ɗan gwamna ne ko ɗan minista ko ɗan waye ma dai ko ɗan masu arziki ko ɗan malamai ka koya wa ɗanka bayin Allah duk bayin Allah ne karkare na kowa don baka san waye ya fi matsayi abun Allah ba kar ka je ka rena bawan Allah da Allah ya fi so a garin duka ka shiga uku man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk mutumin da yake adawa da masoyina kuma na ce shirya fada yake da ni in ji Allah to kar ka je ka rena jama'a ka zamanto mai daidaita kanka da mutane a wajen rashin girman kai domin girman kai na sabbaba wa mutum shiga jahannama kaga wannan duka kyauta ce mai kyau ka ba ‘ya'yanka irin wannan tarbiyya ka nuna musu bayan ka musu kyauta na jin daɗin rayuwa kuma ka nuna musu rashin girman kai rashin raina mutane su girmama junansu sai ka ga ‘ya'yanka wa zai yi wa ƙaninsa magana kuma ƙanin ya shaurare shi ya za ta yi wa ƙannenta magana ƙannen su shaurare shi kamar yadda in ka musu magana gaba ɗaya za su shaurara kaga wannan tarbiyya in aka samu irin ta abu yayi kyau amma yi tar da wani lokaci kane sai ya zagiwa a gaban iyaye iyayen wai sai su yi dariya banna akwai shagabakan yaro kai baka san yayanka ba ma ya irin da to kaga ka sake lalata shi a tsawata mishi a nuna mishi yanzu zaka zage ni a a'a ki to ya zaka zagi yayanka baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace babban wa yana na a matsayin uba ba yanzu wannan ba yayarka bace ya zaka zage ta baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace babbar ya tana matsayin kamar uwa ba eh ka shi kane daga ya ga zai zage ta zai wani lokaci ma ya kai mata duka ita kuma ta dan shafa shi sama sama sai ya rika ganin kaman yanzu karfin sa ne ya kawo ko tsoron shi take ji ita kuma tausayinsa take ji idan da za ta daddage murkushe shi za ta yi to amma ita tana tausayin shi shi kuma wawa baya tausayinta to kaga wannan daga gida ne ya kamata tun tashin 'ya'yanka ka nuna musu wannan yayarka ce wannan yayanka ne kai kuma ka ji tausayin ƙannanka banda zalunci ku kuma ku girmama yayinku kowanne sai kaga suna bin juna kuma shawarwarinsu ya zama ɗaya to tun kana rayin ka ɗinke gidanka ka bar su shawarwarinsu ɗaya ne insha Allahu ka bar famili mai albarka su ma da haka za su tayar da nasu family sai ka ya kansu ya haɗu kuma ba kamfanin da ya fi haka daɗi a ce ‘ya'yanka kansu ya ɗinku kai da kanka za ka ji daɗi duk inda yaranka suka wuce wanda bai son su ma sai ya ce shaggu wa'annan ‘yan banza su kan kullum kansu haɗe ko ya ce shaggu dai he ya ce abin kirki to mutumin kirki kuma ya ce wannan yaran nan sun samu tarbiyya suna da albarka wallahi ba girman kai ba su da girman kai to wannan kalmar da ya yi din kamar addu'a ne kamar taki ne aka sake zuba musu wannan yabo da za su rika samu bakin jama'a da suke ake ambato ana musu albarkan nan to shine kuma zai sake bin su har jikokinsu amma aka zuwa na ca wannan kana ganin su girman kai wai don su suna ganin ƴaƴan sarki ne wai don su ƴaƴan ciyaman wai don su ƴaƴan mai kuɗi sai daga kai to wannan kalma muguwa ce hakan din sai ya bi ka to kaga ka bata zuriyarka da kanka to kamar yadda kai kake son ka samu alheri ka so ƴaƴanka su samu alheri na duniya da lahira ta hanyar yi musu kyauta wanda za su mori duniyarsu ba za su yi kwaɗayi abin wani ba, ta yadda kuma za su ainihin mori lahirarsu ba za su taɓe ba, ta yadda za su samu yabo abin jama'a ba za su samu zargi ba, wannan duka kyaututtuka ne ba wai kyauta ta ungo karbi kawai ne kyauta ba. Su zamanto masu ilimi ba za a gansu jahilai ba, wannan duka kyauta ce babba, don babu kyauta kamar ta ilimi. Allah ya taimake mu. a damu ya hana to to Allah ya datar da mu dai Allah ya ba mu ladan shi kuma koyi kuma Allah ya ake na'am game da eh ƙararrawa da tsarin ko ko ‘yan ƙararrawa da tsarin ko E a wannan su ma da ai an musu hakan. Ko? Kamar akwai ‘yan tatata in ka zo ka ba su ɗan cakulet, ko? Mura mustan nan irin wanda ake ɗan hakan nan ka ɗan ba su. To wannan titidiri shi ma sai a ce sai an ba shi mura mustan. Ai shi da an ba shi ko? To wannan ba irin wannan ake nufi ba. Wannan na reno ne. ana ɗan renonsu ne ba a cewa an ba shi wannan ɗan munti tonton ɗaya ga munti ɗaya shi ma wannan garɗa keke da shi ce zo ku munti ɗaya a wannan shi da aka masa shi ma yana garami abin da ake zubi dai tun da da an masa yana garami shi ma wannan yanzu tun da shi ne garami shi ma amar shi ma in ya wuce wannan ƙarnin ƙaninsa in ya zo shi ma amar ka gane yanzu kamar ka dawo akwai kyauta da ake yi yaro in ya rugo oyoyo he ka daga shi dan shekara 18 shi ma he rugo ka daga shi <laughs> za ka iya sai ka daga shi ka fadi to to kaga irin wannan kyautar ita wannan ba ita ake magana ba an bai ci wannan ah. yawa sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warham Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من أرادنا وأراد إخواننا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير la haula wala quwwata illa billah la haula wala illa billah la haula wala quwwata illa billah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akwai bawan Allah da ya ce ya bude masana'anta yana baran addu'a a gun ‘yan uwa musulmi su taimaka masa da addu'a Allah ya taimake shi da tsaye gaskiya akan wannan sana'a tashi ya kuma taimake shi da samun albarkar wannan kasuwanci don haka sai mu taimaka mu ci gaba da ainihin taya yan uwanmu addu'a a ko ina suke wayanda suka bude irin wayannan masana'antu wayanda kuma ba su samu ba ma Allah ya fore musu insha Allah sai a ci gaba da sa yan uwa musulmi duk lokacin da kai wa dan uwanka addu'a to kai ma kuma mala'iku za su ma Allah ya taimake mu Allah kuma ya bada nasara Thank you.